alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan wata kisa ce mai ban mamaki ta faru akan arrabi' bin haitham arrabi' bin haitham ya kasance bawan Allah ne ta taƙi mai bautawa Allah kullum kwana yake yana ibada wata rana sai isa ta zo ta same shi ta tausaya masa ta ce babu kullum kwana kake kana ibada baka hutu ina roƙonka in dai har kana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan da yau ka kwanta kai bacci ka huta da yake ta haɗa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yadda ya kwanta ya bacci yana cikin bacci sai ji kamar ana ce masa akwai wata mata a ƙasar basra ana ce mata maimuna wannan matar matar ka ce a aljanna gari yana wayewa da ya tashi kawai sai tattara kayansa sai ya hanyar basra yana shiga garin basra da yake babban malami ne mutane sun san shi mutane suka tare shi a ah, rabe sanda zuwa sanda zuwa sai ce da Allah yana tambayin wata mata mai muna. sai suka ce ah kai kwa me ya hada ka da mai muna? sai ce kawai ina so in ganta ne sai suka ce to mai ganin ta yana da wahala saboda in ta fita da asuba tana kiwon awakin jama'a ana ba ta wato kamar ladan kiwonta idan ta dawo sai ta zai ta sai dabino da wannan kuɗin sai ta yi sadaka da shi in ta dawo kuma ta shiga gidanta ta rinka wato tana shiga halwa ne tana bauta yawanci ba a fiye ganin ta ba aka dai kai shi ya je ya same ta tana sallah ta gama sallah sai ya ce mata assalamu alaikum ya maimuna sai ta ce masa wa alaikum assalam ya rabi'a sai rabi ya yi mamaki ya ce a ina kika san suna na? sai ta ce wanda ya sanar da kai cewa ni matarka ce a aljanna a mafarki shine ya sanar da ni sunanka Allahu akbar sai ta ce ya rabi ka karanta min wasu ayoyi daga cikin alkur'ani sai fara karanta mata ya ayyuhal muzammil sai da ya zo inna ladaina an kalan wa jahima kawai wallahi matan nan sai kawai ta shiɗe kawai ta faɗi sai ta rasu bare Allahu akbar tana rasuwa ba a jima ba sai wasu gungun mata suka shigo suka ce to ya rabi ka ba mu guri za mu shirya ta za mu yi mata wanka domin a yi mata sallah sai ce ah, ya aka yi kuka gane ta rasu sai suka ce ai kullum addu'ar da take yi cewa Allah kar ya ɗauranta sai ya haɗa ta da rabi'a muna ganin ka ka zo muka ce to Allah ya amshi addu'arta Allahu akbar waɗannan salihan bayi su ne mutanen da ba su ɗauki duniya komai ba abin da suke nema yardar Allah Allah maɗaukakin sarki ka sa muna daga cikin masu neman ka? masu yi maka bauta don kai ya Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh